أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر الدوسي رضي الله عنه نظر وقته ثم المنطق معه دعنا في مكان ثم في بنك ولا غلبة ولا عيش يومنا أكو ووجه رمضان أنا أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك wanda ne da kuka ga watan hudu lafiya dubu biyu da ashirin da biyu kuma da aka saba an lokacin albarka inda aka saba shi kuma kamar da ta a sunna ta ranar da malamai a wannan kasan albarka yau ana zama a tafiyar albarka tarjama bayanai na wasu ainihi da su an girma aiki da shari'a Allah wannan wata ara da ya saukar da alƙur'ani a watan Ramadan shi ya haɗa Ramadan da zai yi da Qur'an da nas وبين الهدى والفرقان معلمين ثبت الشيء وفرقات بركة القرآن daga launin mahfuz zuwa saman duniya ta tabbata ne a wannan watan albarka wannan a abin da ya sa watan albarka ya ƙara samun albarka Allah da ina an zanna wasu fadu shi ma alƙur'ani ake magana Allah ta tabbata shi a wannan daren mai daraja na cikin watan Ramadan إذا ما دخل صلى الله عليه وسلم إذا وانا وانت الوضوء باشد أي شيء إلى أن يصاب الوضوء الترمذي وجاء داو أثناء القرآن شيدا ما لم ينفذ جبريل عليه السلام كتب حديث بيجا القرآن يكون الوضوء كتاب الدنيا ودي ينا القرآن وعرض عن محمد صلى الله عليه وسلم وكان شأن محمد يد الدنيا يسا بيار اسمه المسلمين بل بكلم على المسلمين منهم من بيوع أن مرة على القرآن فهل التلاوة حتى نتشتبك فهل يرى yin sallah da shi na siyam ya marmaba ko ta farkon gani ko ta ƙarshen gani a kusa bambancin lokuta haka nan karanta shi da rana haka nan karantar da shi ko kuma rufe karatuttuka domin ba shi muhimmanci kamar da tabbatar imam malik rahimahullahu ta'ala ya kasance da hamdan yana tsaye da ba da hadisi jawar hadisi ya koma a ƙwa'anin jirla wannan shi ne abin da ya sa in wannan muka tashi a wannan ƙasa ne barkar malamanmu da dama ya ramadan ya zo abin da suke yi ke tun da Allah ya sa al'umma ta take ba larabawa ba kuma matsayinmu a wajen neman ilimi yana da rauni zai zama to ana yi wa malamai zai zama to masu idanu da sauran wasu a zauna a dan tattauna na kwanar da manyan malamai suka zauna fasar Qur'ani sharhi da Hausa ko da yaran da ake da su a gargajiya ko Hausa ko Fulatanci ko Barbarci haka ne ɗan Yarbawa da Nufawa zuwa haka suke har makokan mu kamarun duk kasashen nan dai afirka sai malamin su hukuta tun da an ce a kare a kan alƙur'ani wannan wata yana alƙur'ani sai mu zauna mu yi wa kanmu bita ta alƙur'ani a cewa mutane ga saƙon alƙur'ani ga abin da alƙur'ani ke ɗauke da shi ga abin da ya kamata ni na ayyuka ga abin da ya kamata mu bari a cikin rayuwar mu gaba da da alƙur'ani ya nuna mu ba duka wannan ba karamin hikima ba ba wata ma muka dora a kan na magabatan namu tun farkon kudu wannan masallaci har da zuwa da shekarar corona an tsallake da ke da masallaci ba bara kuma malam haruna sani shi ne samun karatun سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك na lura da inda shi ɗan uwa ɗin ya dakata an gana ta ɗan koma ba da na tafiya in ce ya zai a lafiyar sai ta irin yin zuwa amma da farko kuma da irin yin zuwa sai muka koma kan ido shi da ya yi ba lallai in dai aka aka zara Qur'ani yana da muhimmancin mu dinga gaya kanmu matsayinmu da matsayinmu a kan alƙur'ani shin da gaske mun yi alƙur'ani gafin da ya kamata mu maza shin da gaske من ɗauki alƙur'ani da muhimmancin da Allah ubangiji ya bayyana mana a cikin littafinsa yadda manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin wannan littafi a cikin hadisansa a kan wannan littafi alƙur'ani mai girma akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a cikin mun tsaya sosai a kansu a game da ɗaya da alƙur'ani littafin da Allah ya aiko shi domin shiriyar mu gaba ɗaya Allah ya kafa alƙur'ani ne domin mu shirya ba shi da saƙo wanda yake da mutumin sa da gare shi yake kai tsaye zuwa gare mu irin wannan littafi da lafazin alƙur'ani da ma'anoninsa da komai na cikinsa magana Allah subhanahu wa ta'ala abin ya raba aƙidar ahalus suna jama'a da wani ahalus suna da ce alƙur'anu kalamullah minhu da wani ilayhi yau alƙur'anu magana Allah Allah ne faɗa harafin da ake wa alƙur'ani magana Allah ayoyin nan magana Allah ce komai suna alƙur'ani na Allah ne kan alƙur'ani da haka ba abin da yake abin da yake abin a ciki Allah ubangiji ya yi bayani da alqur'ani shirkiriya ne ina alqur'ani da hadisi da su hiya aqwam lallai wannan littafin abin karantawa yana shiryarwa zuwa ga hanya mafi miƙewa hanya mafi daidaituwa kan wannan ayar wasu malamai suke dora dukkanin hidayat ta alƙur'an har sun hidayat alƙur'an komai na rayuwa ƙur'ani ya fi yadda ya kamata a wasu ƙur'ani ya dora wa mutane dugon ba shirya sai su fara su ƙara neman haske a cikinsa da bayanan manzon musulunci nan muhammad sallallahu da bayanan sauran malamai ƙur'anin dai shi ne tushe ƙur'ani ya shirewa a rayuwar mutum shi kadai in zai dangantaka da ubangiji a da hukuncin ƙur'ani yana bayani cikakke kan alaƙar mutum da mafi kusancin mutane zuwa gare shi kowane irin mutane iyayenta iyayenka iyayenka iyalanka ‘ya'yayenka a rajanin na yi wasu yana da kyau in mutum ya ga abin da daga alƙur'ani ya tsare amma mutum ya gaji kalajan nan, a kafin malamai babu da jini in da wajen yana da tsabta tabbatar ba na abu mara kyau a wajen ya ajiye amma mutum yana da ko ya shi ta fi daraja ko ɗora shi a kan littafi ko a kan irin ɗan kujerar na inda akwai amma an ba irin zaman da gaba kowa zai zama irin na ba <laughs> eh, yawan alƙur'ani a zahiri da baɗini ya cikin shayar da alƙur'ani ainihin ya baya to ƙur'ani ya ba da hanyoyi yadda za ka rayu a kan kanka yadda za ka rayu kai da iyayenka yadda za ka rayu kai da iyalanka yadda za ka rayu kai da masoyanka dan da rayu sai da addawan da suke abokan gabarka alƙur'ani ya tantance komai da komai kayan mu ne za mu ji na Allah ya sa mun kai zuwa gare suna magana akan alaƙar musulmi ne da waɗanda suke abokan fada abokan gaba na cikin gida da kuma na waje alƙur'ani ya ba su cin hanyoyin da zai biya samu kuɗi kuɗi masu albarka ƙur'ani ya faɗa hanyoyin da ake cin riba riba ta lalata arziki da hanyoyin da za a yi a sadaqat Allah miji ya sa sadakan nan ta sa albarka sai kasuwanci kasuwanci wanda yake na tausayi kasuwanci mai tsafta kasuwanci mai riba duk ya faɗi wannan idan mutum aiki yake yi karkashin wani ko wata hukuma alkur'ani ya ba da hanyoyi duka da za a kiyaye amana juna alkur'ani dai bai kyale mutane ba wannan sanannen abu ne alkur'ani cikakke cike shari'a ce a daidaikunmu ko kuma idan ka haɗa mu al'umma alkur'ani ya gama komai su ga ka san cewa duk da muke ciki sanar cewa lallai da mu koma alkur'ani ne da ya kamata akwai sauran na a kawai ba alkur'ani mahimmancin da matsalar lokacin da manzon Allah sallallahu ya rayu da sahabbansa ba su da littafi shi alqur'ani ko a jikin manzon sallama suna bayani ne a kan abin da alqur'ani ya zo ga qur'ani to ga kuma abin da annabi sallama ya aikata a aikace da abin da ya faɗa a magance na bayanin su je su aikata ba su da wani littafi ba su kuma wasu malamai su malamai qur'ani al-qurra haka haka dai azumin cikin tafiya aka zo aka yi ilimin muka da aka tsakuro a cikin qur'ani aka ba al-qur'ani da haƙƙinsa shine jagora amma daga baya da al'amura suka cakuɗe siyasa ta zama to ba ta musulmi ba kafirai suka mamaye duniyar musulmi suka da shugaban gabarin sai sun ga bayan alkur'ani daga na abuwa suka canza amma an ka duba karnukan da aka yi aiki a ƙur'ani gwargwadon riko da alƙur'ani gwargwadon da kuka al'ummar musulunci gwargwadon rikon al'umma da alƙur'ani gwargwadon samun ɗaukakar da ci gaban Allah ta ana tarbiyyar na ilahun zaben fihi zikirukum kaga na ilahun zaben fihi zikirukum abala ta kilo mun ba sauko muku da littafi zai ne mun zo ku da littafin da yake a cikin shi akwai ɗaukaka kun kuka rike shi kun ɗaukaka kun shirya kun ɗaukaka za a ambace ku a duniya a cikin abin bugun misali wajen alkhairi wajen kima wajen mutunci komai na ku za a jin kokoro ba da muke bayan yanzu mu komai na amerikawa shi kokoro na turawa shi kokoro kaga mun juya ainihin ma'aunin Allah ta faru da littafi wanda ya ga a cikinsa da kuka mu tana cikinsa lokacin nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya riga qurani da sa haka suka ci da yau. an sha wahala amma an samu ɗaukaka da kuma ba a da kuka cikin bacci cikin sauki sai an ci gogor maya sai an yi ba dani har a kai zuwa ga wannan gashin lallai idan aka tuna wannan za a gane cewa lallai da an kada shi da alqur'ani ba ba alqur'ani ake yi ba a da dai mu haka nan kuma a cikin gudanarwar mu wa innahu la dhikrun laka wa li qawmika Allah da lallai alqur'ani daukaka ne gare ka daukaka ne ga mutanen ka za a faɗe za ku yi abun faɗa ku karɓe shi amma sai zamanto al'umma ta yi nisa ba dogon turanci za mu yi kwanu ba mun san mun gajiya mun san cewa ba ma yi abubuwan da alkur'ani ke bukata ni da yawa ba a yi mai sauƙi karanta mafi sauƙi karanta alkur'ani yanzu kan alkur'anin mu ya yi rauni duk da dai akwai makarantu ana yi amma da masu makarantar da wanda ba su makarantar za ka samu abubuwa da yawa na kwakin alkur'ani ba kula da shi ba a kula da shi ba ta dukkan masu wanda ba sa karanta qur'ani gajiyawa ce da mumini gajiyawa ce ga dan adam sai bai karanta alqur'ani duka masa wasiƙa ce Allah ya rubuto mata wasiƙa ce Allah ya rubuto maka yake maka bayani a ciki to kuma karanta wasiƙan nan ba za ka samu haɗuwa da Allah lami lafiya ya kunso muka sakonni masu muhimmanci a ciki mai ta shirya na karanta wa ba karanta, wanda kuma ya karanta ma bai san ne a ciki ba wanda kuma ya karanta san ne a ciki amma rayuwarsa ba ta tsaya doruwa a kan wannan tafarkin ba to wannan shi yasa alƙur'ani dole ne in zama ya zama aka fi da muke karantawa Allah ya faɗi sa da kuɗa ne gare mu وسيد موجود هنا في الذي في ان الله ليرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين الا ان اربط سمد عندنا القران ان كنا فوق الدور سمد انا للي ما ما يكون من القران يا فوق الدور القران يا سيدا يا ابو جوان يا بابا مزا بزي جيلا زي شاو على الدنيا زي شاو على الاخره ومن أراد أن يكري فإن له رزقا ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى wanda ya kawo da kai gabarin ambato na tunatarwa ta shi alƙur'ani da zan alƙur'ani su lalle yana cikin rayuwa zai tabbata cikin rayuwa mai ƙunci kuma za ta yi gana da kiyama a matsayin makawo ai da yawa da suke magana a kan cewa rabuwa da alƙur'ani wato ainihin tashin hankali ne jarabawa ce sababi ne na masifa to lallai muna ci muna ji kuma muna gani za ka ba abin da ya kamata ila mu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa daga cikin mai duba matsayin alqur'ani a wajen yaushe ne kake kanta alqur'ani me kake fahimta a kan alqur'ani me kake aikatawa a cikin sakamakon alqur'ani kowa a da al'umma kuma shugabanni da iyaye da masu fada a jashin al'umma da mawadata da masarauta dole su ne su san cewa alƙur'ani an ba shi mahallinsa cikin al'umma an ba shi matsayinsa a cikin wanda suke jagoranta wadda kamar ka alƙur'ani a ƙarfafe a ba su gudunmawa wani malamin na jina ba da wani istilali ya burge magana su lamana cewa manja ji haza gaziyan faɗar gaza wanda ya shirya mayaƙi ya ba shi kayan yaki da kuɗi da zai sayo ta ƙila da sarsari yanki ta ko kwalkwali a gunkansa da takobinsa da abdarsa da komai ya ba shi kuɗin to ladan ku daya kamar kai ma kaje ga kai jihadi ne haka ana kula da ba to kenan haka nan wanda ya ciyar a zuta hanyar karantarwa ta ci da malamin alkur'ani ko ɗaliban alkur'ani ko ka kafa makaranta ko ka rike su kolashin ta alkur'ani ta addini kuma muna magana alkur'ani muna magana addini ne gaba ɗaya harkar addini ta ba da gudun ta scholarship ko ka sa an bayar ta kula da makaranta alkur'ani suna yi kuma an kula da rayuwarsu gila sun zama malamai kar a suna gallaziri suna tafiya yawon bara da kuma ne malaman bara su ko da za su da abin da kuma sun tara mai da kashin kuma mutane suna zira mutum ga almajirai ga iyalai da sauransu haƙƙin su ne a ba su abin da za su raku da shi haƙƙi ne saboda in ba a yi haka ba ƙur'anin zai lalata in ba a haka ba ilimin zai salwanta sun shiga su ma rukun tsinyi suna turmurutsu da su da 'yan kasuwa da su da 'yan tasha ga makarantar alƙur'ani wanda ya sa alƙur'ani wanda ya ke iya ba da alƙur'ani ba shi da lokacin da ba da alƙur'ani ya tafi neman abin zai kare wa kansa wata yawa abin da zai ciye ta ya ba wa almazuransa gwamnati ba ta yi aikin ta ba a haka mawadata ba ta yi aikin ta ba a haka dole ne ya zamanto an kula da mai karatun alƙur'ani yana matsayin almajiri da zai karatun an kula da shi bayan ya zama malami aƙalla abin da ake yi ne kowane mutum in ya karatu a ba shi aiki a gida shi albashi لكن ما أراجع أي شيء فائدات عندك في كل ديار وقومة هذا ديار وقومة أباز من المليان كذا كو أتنا فجدا كو أتنا فموسى كو أي كذا تقول لي هذا ديار وقومة القرآن كو أتنا فجدا لكن كو أن لي فكر القرآن جماعة تقف هنجيش كو أن لي كذا وانا أبرنا إلا من الله جاء أبقرا بغاء المصر كي أباشي كنت شيرا هنجل دمتواتي وإي آخر كيمة كي أرمي contribution da yake ba al'umma kuma kuma ga abin da za su masa ba ko ga abin da suka yi mata ba a wulaƙance jeje ba ba ga malamin alƙur'ani ya koyar da yara suna ƙanana ko kuma sun yi sauka a hannunsa sun cika wanda su da iska sun ƙara wasu da sun tattaro arzikin duniya sun zo kuma sun zama iyayen gida sai kuma zai ko ka gidan su ne gaishe su su ba su ɗan sadaka su ba su karata karya ba dubu biyu dubu biyar dubu goma da zai je lankon mai a sati ɗaya da goma na kuma durai kuma sai ya kasa da nisa ai malamin ya koyar da mu a wajen kawai ba na fiye da ke ba laifin shi wannan mutum ba na laifi shi kadai amma laifin al'ummar da ba da tunani wanda ya koyar da alkur'ani kuma an bar shi a haka a kashe a lalace ya zama maroki ya zama ɗan tumasanci ya zama almajirin bara allazi wahidi ba a daidai ba haka kuma an wulanta qur'ani a haka kuma Allah bai kyale mutane ba su kai labari a haka ba ba qur'ani kima bai zama haka dole ne al'umma su ba malamai gudunmawa da almajirai kana almajiri akwai da kai karatu ده قبل ما اجي خالد بقى ما يكون فيها ايه كتابه مثلا الامه خدت ومش اللي مع القران يقول لي مين الامه في الرابعه اللي هم في الجنة الأمة نجي بعد هذا لا هذا من من كذي ده ونن كذا من القوار وواجد ذلك فما كم هذا هي بقى ثم الدنيا دي هي ذا بعثوا هذه تكرك أري وواي ذا بيجود موسى هر أكيد شيء أكيد ذا دون ذا شو اسمه نيني to amma idan aka ɗauke da magabatan da suke yi suka ajiye dukiyoyi masu haɓaka masu haihuwa ko gida misali ko wani shago ta kasuwa ko wani abin wani kamfanin ruwa ko kamfanin wani abinci ko kamfanin kowane iri ne a ce duk abin da aka samu a wannan wajen a ci da shi ga ɗan makarantar ta hafi za. saboda ka za a zo a zuwa makarantar nan malamanta da ɗalibanta da ƙur'ananta da kujerunta da za. wani ya ɗauka ko akwai wani akawun ɗinka ana samun wani kuɗi wani kasuwanci ne da yake a ƙasar waje ta haka duk lokacin da wannan kuɗin suka zo dama ta ga ta ware shi na guri kaza ne kowa sun iyalin da sun sani shi ne ka yi wa makaranta ko makaranta makaranta sun da suna yi wannan shi ne lokaci wanda ake ta maimaita a cewa ya kamata a yi lokaci domin a ci da ilimi gaba a ci da addini gaba fadubobin da aka fi gaba ta ba jimawa mun yi magana a kan lokaci da yadda jami'o'i a da da yanzu suke dogaro a kan kaga na ba wajen wani da suke ba da kudi ake sayin ilimi ake research technology da science da suke da shi wala ba gwamnati da suke biya ba wakafi ne na al'umma masu kishi wanda da soci wanda daga wasu wanda ba ruwan kuma da soci suka da cewa ci su a turai yanzu sai an yi wannan research sai an samar da ɗalibai sai an samar da scholars su sun aje dukiya mai tsarin yawa suna ta suna lalata da dukiya suna zalunci amma dai a nan wajen su ne a zungiri sun ware dukiya domin a yi ilimi da kuma wannan abin wani faɗa cewa musulunci shi ya fara wannan abu jami'a ta farko mai zubi na jami'a da za a tara mutane a guri daga bangarorin duniya a ba su ilimi kala-kala dangogi a dole musulunci aka fara yi a ƙasashen musulmi aka fara yi ƙasar morocco don tana afirka za su afirka aka fara yin jami'a a afirka aka fara larabawa mutanen morocco kuma mace ta fara tafawa daga masallaci masallaci ya dinga haihuwa ya dinga haihuwa ya dinga haihuwa tana masa ɓangarori har ya zamanto ya zama jami'a ana karfi da kowane ɓangare na duniya ana karfin addini ana karfin duniya da sani duk abubuwan da ake yi saboda ba ma abin da wanda yake sabo kun a haɗa hankali cikin shiga uku da muke ciki yanzu mun mai da hankalin mu ba jikin mu mun zai kai yin mu to hakikatan ba za mu kai labari duk hanyoyin ɗaukaka a ci gaba har da an tsara mana addinin ya riga ya sanar da mu ya yi mana tsari mai kyau Ila da kawai mu yadda mu shiga cikin abin da ya kamata wanda bangaren al'umma da shugabanni da doku kowa ya zama mai iya in an kuri wannan abin Allah ya yadda Allah zai yi da mu alƙur'ani zai zama to jagoran mu zuwa ga aljanna kuma da alƙur'ani alƙur'ani hujjatul laka au aw alayka alƙur'ani hujjatul laka aw alayka alƙur'ani zai zama to hujja ne a gare ka kana alƙur'ani hujje ka da nuna wa Allah aikin da kai da nemi ke san a wajen Allah ko kuma aka yi nuna wa Allah cewa ka cutar da shi ka watsar da shi baka girmama shi baka aiki da shi ba ba girmama abokansa ba sai zama tura sai mutum zuwa ga azaba zuwa gidan wutar jahannama Allah mun da kure wannan kadagarwa ce da muka saba kawai ce mune wa kanmu mune wa ɗan uwanmu a kan kula da Alƙur'ani don Allah wanda bai kira kan Alƙur'ani ba kada ya ji nauyi koma makaranta in gidan malamin zai je in masallaci zai je in ina ne ka je ka koyi alkur'ani ka sauke alkur'ani ka nemi shi in ba ka da translation alkur'ani ka samu ko na hausa ko na turanci kullum ka zauna ka karanta kullum ko jami'i ɗaya ne ka kanka gidan dogo ka buɗe alkur'ani da karanta ne aka ce me sakon Allah ya zuwa zai kullum a wannan karnin masu harkokin addini inda suke galibi suna karbe ta mutane aka gafi kan alƙur'ani bayan sanar ba wata tsarin jike bayan a asuba kafin ka shigar gunsumar rayuwa da duniyar nan ta tukuku ya gamu da an yi sallah ta ga kowa ya ɗauko musa da alƙur'ani musallaci wani wallahi ta shi zai garza wani wallahi ta shi ba amma duk kada a ce rana ta fito za ta bai jiki ta tarfa Allah karanta ba domin magabata hafizai gangararru irin su imamu shafi'i su malik da ta su suna hadda da suke a sallah daban amma kuma sai sun dauko mushaf sun sun dauko qur'ani sun mutace sun bude sun karanta wasu ma su rungume shi wasu ma su tsotsai sun baje suna ganin cewa in zaman tura na gaba ta fito ta ɓace da su ɗauki alƙur'ani da duniya ta ba da suke a kalla salolin da kan namu bane ba sarawuni su gajiya suke yi da ramadan gajiya ake yi sai an canza ƙafa ana da su a koma ƙafar dama a dogara da ita hagu ta huta a koma hagu dama ta huta hakan da ji ga ɗaukowa su rike a sarawuni haka suke yi da suna dogon da ba a rage amma dai ba yanda za a wata wani su jini sauka to kuma haka suke sun sauka ƙuran a yin lissafi ne wani lissafi biyu wani kwana goma wata ba da fatawa ta imama ahmad bin hamad sai ake da zai yi dai mumini ya kwana arba'in ne da yi mutu ya kwana arba'in bai karanta dukkanin magana allah kwana arba'in to kai kai da kai shekara ka arba'in ko arba'in din ma duk ka ninka ta ko ka kusa ka ta ma ba ka hinta ba ana daga bango zuwa bango ba kai da ma kai da ma ka tun da magabatan mu sahabban maza da kullama qur'ani girman su da mu sai da su yaran su amma da girman su da mu kuma sai su da kowa ba kuma shi ko sai ya karanta ko da karanta shi gaba to sai dai inda rayuwa ta fara tsakani amma kullum cikin kunutu karanta saukar da qur'ani karanta ma'ana al-qur'ani littattafan da aka yi da fassara na malam abdulkun na da kusani malam ja'far Allah ya kura masa bada masu rai a ɗauka mutum ya mallaka zauna idan kasar ne za ka ci da a ƙasar suna suka da ƙur'ani na fassara da yin Allah ya kira زي الأعلى مرة الله الذي أعلى رسول الله ألا تنجز ورزقنا من دار الأمثال وقدر النظر في مكان التعاوي وتكون الساعة وإيمان بالقرابة وقدر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لكم في الله التي يبين الله أرشدكم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يهدي الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا مِنْهُ الْأَوْلِيَاءَ حتى يحبوا فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوجفوا فيها فإن لم يعتذبوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم وقلوبهم وارسلوهم حيث فجدوا وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wannan ayoyi na cikin sosin nisa suna suna cikin zubin ayoyin da ƙoshi suna cikin tsarin da tura dama ta shafi domin turar tura ce ta mutum tura ce madaniya abin da yake a cikin ta hukunce hukuncen galibi na rayuwar yau da gobe ko na siyasa gudanarwa da zama kuma da talakawarsa ko na siyasar abin da ya shafi abokan zamantakewa ya ke tare da su a madina wanda su ba musulmi ba ko kuma musulmin amma masu kura da fata akuya ma'ana a zahiri musulmi amma a cikin musulmi ba haka nan wata jawabin da shafi da zamantakewa ta aure da hukuncen mata da hukuncen ƴaƴa da matsalolin gado sauran rayuwa ta gaskiya ne ta gudanarwa yau da gobe shi ne babban abin da sura take tafiya a kansa amma kamar da yake a ƙur'ani ko yaushe sai an samu wani abin da yake na wa'azi na faɗakarwa na jan hankali zuwa da girman Allah Wani wata ala. kafin wannan aya abin da yake kafin ta Allahu la ilaha illa hu Allahu la ilaha illa hu sayajma'annakum ila yawm al da la da fihi da man asra da ghayril sannan ta ce kama lakum fi ya fi ne sai a ce ne wallahu akbar wanda mutum saboda haka idan muka kalli wannan ayoyin tabbatazzubin da suka zo wani dunkule ne wani fasabi ne aka yi a cikin surar wanda ya fara da magana a kan munafukai amma aka yi masa shimfiɗa da kogi tauhidi shine mafudin komai a musulunci sai aka la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah ne ne sai an sa kalmar shahada ko dai tauhidi bangaren girmama Allah wata ala a ta'ala saboda haka a nan ba haka duk da ta raya magana ne a to hukunce hukunce na zamantakewa musulmi da arzikin ba musulmi ba munafukai misali to amma an gina ta ne a kan a kan imani ana so a ce maka ai mu a wajenmu a addinin Allah ya ni addini na mu'amalar ku da makiyan ma dole ne ku gina ta a kan wannan tsarin nawa dole ne ku gina ta akan girmama ni akan sanin na Allahu la ilaha illahu Allah lallai shi ne wanda yake babu wani na da gaskiya sai shi ayoyin suna magana akan tsarin mu'amalar yaƙi da kuma zaman lafiya tsakanin musulmi da kuma wanda ba musulmi ba tsakanin daular musulunci da daular kafirai wannan tsarin da duniya take riya cewa sun mutu kowa sun zarta kowa wajen tsara dokoki na zamantakewa amma da masu muna zaka su koyar su yakin duniya na farko rumi yakin duniya na biyu su ne yakin sun zali babba idan ne karami su ne aikin suke nan to musulunci tun ya riga ya riga su tun karni na bakwai na miladiya zaman da bazan fasulama ya zo ake zuba dokokin nan wanda sun sai daga bayan baya a wannan tsarin da duniya ba su da sun sato amsa a wajen musulunci a wajen musulmi a sun gano gajiyawarsu da gajiyawar addininsu na ƙarya da ya tattar zafi suka babbar kaɗa suka mai da shi shi baya kawai to sai ka je suka haɗa musulmi suka gano cewa ga da ake kuma suke karya a duniya yanzu suke hura hanji da su ne masu dokar duniya ma gaba ɗaya su masu gudanar duniya gaba ɗaya su masu sawa a daidai masu tsawatarwa a karashin daidai to musulunci ya riga ya riga yin amma Allah ubangiji da hikimarsa sai da ya fara da wannan aya كأنهم ذنب آه، الله سبحانه وتعالى لا سوى الله لا إله إلا هو للي أبنجدي ألا باب الموتى وبالاختيار سيشي ليجمعنكم إلى يوم القيامة على الدين في للي ألا بحدث زي تترك ام زرنا القيامة dukkanin su ku sani cewa Allah in nan guda ɗaya da yake da bauta to ba zai haɗa ku ranar alkiyama me zai ku da an tarar alkiyama ba ka da abin da za ku yi yana nan ana rubutawa duk abin da za ku yi yana nan ana tattarawa sai kun yi bayani a kan abin da kuka aikata ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال kowa sai ya yi da abin da ya aikata na alheri ko na sharri ko mun san kadarsa shi Allah yake cewa la yajma annahu ila al-qiyamah lalle Allah ya tsara ku zuwa rana al-qiyamah gaba ɗayan ko mun ka kantarta ta zo duniya sai ka ji alkiyama in dai ta zo duniya ta ta ci ne ta ka ji alkiyama kuma ko kai ne ka yanke duniya cibiyar da ake cewa kafa ko wasu ba to karshe ne sai ka mutu sai ka ji alkiyama ne Allah ya so ya ce ku hattara ku ba hankali ku ya kanku misali hasibu an tukunu qabla an tuhasabu kowa ya kasa misali kafin a yi masa misali saboda kanan Allah sai ya gaya mana girmansa yake gaya mana kuma aikin da zai mana ranar alkiyama larai da fihi babu kokonto a haɗuwa ranar alkiyama lalle za a haɗu kuma na sabon nan lai hadida waye ya fa Allah da ke zance babu saboda da gaske nake muku Allah yake cewa ba da wata nake yi magana ta gaskiya ce ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا كما جاء على الوجه ويفعل الله بكيا مجانا سوالا لك بجدهم وجنوا مع الله وكذلك الله وتجد سوى الله يتنقلون القيامة kowa zai zira alkiyama ba ku da ba ku kwanto kowa sai an duba abin da ya aikata sai an da rabu mutum a ƙaramin abin da ya aikata da babba sai an buɗe abin da ya aikata kaba mutane hawa hawa ne ko na Allah ke musu afuwa sai buga musu hijabi tambaye su abin da suke tsakanin shi da su daga nan ya ga musu su tura su ga gidan ni'ima akwai kuma da za a yi masa komai da komai sai an kwakwafe komai sai an an yi buɗe an idan la dalla Allah ka kare to wannan shine ne shifar da Allah ya yi sannan kuma ya ce wa man asu kunna Allah hadidan waye fa Allah gaskiyar magana waye fa Allah gaskiyar zance to daga nan an matsayin shimfiɗa an gaya wa mutane abinda ainihin ya kamata su sa cikin rayuwarsu a cikin ranka kullum ka dinga tuna girman Allah ka dinga tuna haɗuwa da Allah in karke wa'annan guda biyun to ko kayan nisa sai ka ga ko ka bata to za ka yi gol za ka dawo in limin ta kau ila makaranta asibin da ta zakaru sai ya ga ahun mugu bisirin masu kawa idan shaɗan ya taba su ya ne su ya bata musu su sai su faɗa sai su dawo su to idan mutum Allah da rage shi tuna Allah kana tuna ranar lahira sai za mu yi ta dinga yawan zuwa wajen matattu a je makabarta ka je kallar zina'iza karkatuna mutuwa wannan zai sa ka janye dawo sun haifi ta san cewa wannan makwancin da za maza kwanta shi wannan yanayin da ya za da shi kuma daga nan ba ya tana zari zarin nan ba za a haɗu gobe za a bayani don mutum na samun wannan ko ya firgici ko ya yi nisa da zarafin haifi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai mana magana akan mu. amma sai ya gaya mana wannan magana don mu san mu da shi sannan ce fa malakum bil munafiqina fi'atayn wallahu artakahum bima kasabu me yasa kuka rabu gida biyu fa malakum me yasa ne ku me ya kai ku ku mu'minai mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuka zama tofi a daina kungiya biyu fil munafiqina akan munafikai kuka zama gida biyu kuka rabu kuka samu saɓani akan munafikai ko su ce munafikan nan mu kashe ko su a a kyale me ya kai wallahu a kasarin bima kasabu alhali munafikan nan mummunan aiki suka yi Allah Ubangiji ya halaka su ya mai da su baya ya ci da su baya ya hana su shirya saboda abin da suka aikata mu juna shi da Allah aka kamar da kafu Allah ubangiji ya mai da su baya ya kadar da su ne ina kafu saboda abin da suka aikata mu juna ba sa aikin girki kullum mun ta da suke yi to suke su halaka ku to suke su kadar da ku to suke hana addinin Allah kuma amma sun tsari don musulunci sun shige cikin ku suna nema su take su je su Allah ta ce ne sa akan wa'annan rakiya matuta maharinta idan ga kuna samun kafani kankano a turmi a tafi ba. Ku kuma cewa a bi su a hankali ma cewa a rarraje su kan a kashe su cewa kuke kuna tunanin za ku iya shirya da wanda Allah ya kasar ma'ana wannan munafukan wasu ji a kyale kana da sun dace a kan to za su rage su ne da Allah ba da su ana wannan ba aiki ko wani Allah ya dace wannan ba aiki ko wani munafikai ne ne ma da musta abin da suke yi ku za ku san abin da tsara kun isa ومن يضلل الله على فتنة كفر سوى أن الله يبتر فلن تجد له سبيلا ba za ka samu tafarki ba a gare shi ba za ka samu wata mafita ba a gare shi ba inda zai ya kai labari ba zai tsira ba inda Allah ya fitar da shi kuma Allah sai ya yi musu na bima kaka budan abin da suke aikata Allah ubangiji ya san zuhun ya san tsari, ya san tanadi, ya san taɓarɓarewar al'amarin ba za san alkhairi sai za a fitar da su to duk wanda Allah ya kasar kuwa ba wanda ya isa ya dawo da shi karkashin da shi dole ta tasfuruna ba su tsaya a kan kan kuma da su bane ba kawai a so suke yi ba da suke yi kuma lau turuna ina ma kuma ku kafirta ta faru kamar da suka kafirta duk da ba ta kununa sawa'an sai ku zama su ɗaya gaba ɗaya ana kafirai da suke musulmi su zama kafirai fasiki zai ke yin koya zama fasiki mazinaci zai ke kowace mazinaci mazinaci ya ce to shi ne na Allah cewa so suke yi su kafirta kuma kun san yadda Allah ya tsawon ku da sun kafirci kuna cikin mummunan rayuwa kuna cikin mummunan yanayi Allah ya fito da ku ya dawo da ku kan shiriya ya dawo da ku ya rika zukatan ku da a gano ku ba ku jituwa kuna fada kuna yaki a junan ku Allah kuma zai dawo da ku zuwa daidai to zai suke su mai da ku ruwa su mai da ku cikin wannan mummunan rayuwa Allah ya tabbata min auliya in da ku gane haka to da bai wasu yau kada ku sake riƙar wasu waliyai daga cikin waliyai ma'ana masoya majibinta aminai za ku matse musu ku matse musu ku kusance su kusance ku ku ba su sirrinku ku za ku nasu za a ce ba mai jama in dai yadda na gaya muku nan kun yadda haka suke ba su da kirki muna na ayyuka suke ciki sai suke dawo da ku ruwan goma cikin halaka to ban yadda ku dinga ɗaukan ku matsayin musu ya ba hatta yi hajjiru bi sabilillah haka sun yi hijira saboda Allah yin hijira kuma ba mutum na ake ba to kuma ana magana hijira to wannan wasu wasu nau'i ne na munafukai za mu gani munafukai ne amma ba munafukai cikin madina bayan cikin madina ba, amma kuma munafukai ne kaga sai kar sake kuskura kusance su kaunace su sai sun yi hijira sun bar abin girki na kafirci sun bar kasar kafirci sun dawo kasar musulmi suna taimakon musulunci da musulmi sun sa a cikin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai in ta wallahu in suka ki ba su dawo cikin ku ba ba su miƙa zuwa ba su miƙa wuya zuwa ga shugaban ku ba ba ku zuhun to ku kama su zama su su cikin yaki sun samu bayan yaki wa qatuluhum in kun ga dama kuma kashe su aika da tuhuhun din da kuka sani fala ta kuma min waliyan wala nasira kada ku riki masoya insu ko kuma ainihin masu taimako ba ku ba su babu ku babu saboda haka ta masoya ta ku makurki masu taimako daga cikinsu wannan ayar an saba a kan dalilin farko kansa mana akwai fuskar biyu kan me yasa a yake fuska shi ne ke da alaƙa da wannan hatsari wa hadin cikin da cikin hijira wasu ruwaya wasu ruwaya suka nuna cewa lokacin da aka fita yakin uhud to sai abdullahi bin ubay bin salul rasul munafiqin sai dawo da mutane da dama an ce dubu ne su da su ɗari mutum dubu ne da ɗoriya suka fita yakin uhud da aka fita sai ya zo fito na gangare sai yau da mutane masu raunin imani da munafikai yan uwansa sai ya dawo da su zuwa ga su ba ta kuje yake ai wasu ba karɓar da nan da za a yi yake ai kaza ai kaza ai kaza suka kawo uzurnuka ana ji ana gani ya yi wa rundunar musulunci tabo ya rauna nata ya kwace wajen mutum ɗari uku ya goma da cikin garin madina to a kan su ne wata ruwaya kuke a kan su ala suka da ruwaya sai aka rabu gida biyu mu je mu yaƙi wannan mutanen da suka ware sahabbai suka fi gida biyu sai ta a'a fiye da ai kuma musulmi sun ce ya yi lalawa to wannan ruwaya ce ruwaya ta biyu kuma an ce wasu mutane ne sun yi hijira da nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo garin mata a sun zo garin da tare da shi sai kuma sai suka ce manzon Allah wata ruwaya an ce an sun tafi wata an ce kafin su tafi sai suka turo maza su ta yawa su Allah to mu dai muna da uzuri madina ba ta nuna daɗi ba muna ta faman jante muna ta faman ciwo buga daban da wasu shigowa madina madina yanayin da zai mu ba saboda haka ka kyale mu mu je maka ko mu koma dai wajen madina mu zauna har mu warware yanayin garin ya karɓe mu sai mu dawo da amma da suka fita sai suka jima komawa baya baya baya baya wasu ma suka koma maka wasu kuma suka koma cikin mushrikai sai suka narke a cikinsu kuma da ma sakamako ne nan mutum ke koma cikin banna kana da kyakkyawan tarbiyya kana da imani sai kai ba zai cikin kafirai ka zauna a da kana da imani ba ne to da yawa da cikin irin wannan ba a kai ma labari to su ma suka koma cikin kafirai sai suka koma kafirci sai ga yin labari wani nan da ya zo mutum da ya hijira ga ya koma kuma yanzu an gani shi yana rawa a gaban lata ko a gaban uzza ya ji ya kai gaisuwa ya ji ya yanka da gungun ko ya ji ya haɗa kai da karkurai ana hukun da za a kawo farmaki garin madina me yasa ina so ya zauna lafiya da waɗancan kuma nan kuma riga ga nan ma ya yi duki ya ma annabta ana tare da shi haka ko na ta faɗi sha a cikin ko in annabi ya ji nasara ba su da matsala annabi ya san zai na annabi da na fita in ka zai shi nasara dama yana tare da suna taimaka musu to shi ne sai mummune suka mutu labarin mutane tsuwa da tsuwa da tsuwa da tsuwa da tsuwa da tsuwa aiko lalle a ji a maganin yanzu mutane da su sai mun kashe in mun hau da su sai mun kama su mun sauye su sai suka ce a a a a su ba a hankali wannan mutanen ai musulmi ne ya kuma to shi ne Allah ya musu a a masu irin wannan halin da ya kamata ku rubuta kan sai ruwa a kan duk wanda zai koma gefe ya fitar da su to zancen a ɗaga masa fa bai taso ba zancen a raga masa bai taso ba munafiki ne kafiri ne a ɗauki mataki a kansa tsarin sake ji shi ne Allah ke musu sai wani usulai da su kenan za ku dawo da fuskun musulunci a haka don kurin za ku kyale su suka rasa babbaka fitar da ku Allah yana faɗa akan a raba hankali kan mafiya addini wanda ke sabbin fili ko da ku a bakin ce la ilaha illallah an ce lokaci ya bari ta wajen bana ba da da ba da su Allah ya kama ka mana dan ki fara da ake za a yi da na ta sakiya amma Allah ya ta Allah ba ta ni ko da ma ku da bayan ka ni ke kan kai ku ku kai ba ta a ba ta yi ni da ku ma ku ba Allah Allah ya yi wa Allah Allah ya ta ni